daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tasoshin da zangon fm a nijar inda suka da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa radio za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com suna na hawa sharif To madalla masu sauraro shirin yau da gobe a yau kamar kowace ranar Laraba yana da magaran a jamhuriyar Nijar. inda wakiliyarmu a can tamar abari za ta gabata mana da shirin da zai tattauna batun almajirancin karatun allo musamman tsakanin kananan yara inda iyaye sukan tura yaran karatun allo zuwa wani gari nesa da garuruwansu haka zalika muna tafa da wani girki na gargajiya irin na dauri don haka yanzu ba tare da bata lokaci ba da ni da ku sai mu kara gyara zama mu bi tamar a cikin shirin na yau da gobe. makaranta allo dai ko dawan makaranta ya samo asali ne tun iyaye da kakanni inda ake danka yara a hannun wani malami da zai zo da su cikin manyan birane don koya musu karatun alkur'ani mai girma har su sauki su kuma san littattafai da ka'idodin musulunci shekaru aru-aru ake tafiya dawan makaranta wanda sannan a hankali zuwa dawan makarantan ya samu canje-canje sabanin irin nada na hira da wasu malamai da ke rike da manyan makarantun allo cike da almajirai ni ne malam ayuba randa bakwai nan makaranta mai almajirai ita magana ta almajirshi ai magana ce mai haɗin gaske shi almajirshi abu ne wanda muka gaje shi iyaye da kakannu tun da mu ma akan almajirshi ne muka zo nan jihar da magaran iya eh, da kasan maradi almajirshi ne ya kawo to shi almajiri mu da yadda muka sani yadda muka muka tarro na gabanmu suna yi mu yanzu shine da muke wani an shi suke ɗauko shi daga can garin su kawo shi makaranta wani kuma labari ne zai ji ya kawo kansa eh to kuma har yanzu dai wannan hanya ita ce muke bi wasu shi labari makaranta kaza ana karatu sai su mai kayan su su zo wasu kuma daga cikin gari iyayen suke kawo su eh, amma wanda suke zuwa daga ƙauyukan nan gaskiya sun yawa eh, tun da yanzu tarin almajiran nan to gaskiya 'yan garin ba su da yawa eh, dukkanin wani gari ne mu dai gaskiya baƙi ne muke ta fama da su mm. eh baki ne wasu daga sassa daban-daban maradi ta'awa inani murya magariya mata mai ko'ina gure duka su ne dai muke ta fama da su akwai ha'yan kano ha'yan bici duka ko'ina da suna zawa eh. za a samu kimanin almajirai nawa a nan wani makaranta taron da bakwai to kwanaki da muka yi lissafi gaskiya sun kai tara. to amma yanzu ina ganin sai su kusa ma dubu mm. eh an nan makaranta ta dan dawo to ya ne ake tafiyar da rayuwar su anan to wallahi rayuwar tasu kawai ta yi <laughs> Allah ne ke ta yadda rayuwar almajirai mm. eh saboda Allah gaskiya kin san dan adam iya mashi sai Allah mm. eh gaskiya rayuwar almajirai ta ta'allaka da harkar yadda gari yake gari in akwai taimakakeniya to su almajirai su da sun ta'allaka da suke cewa samun naku shine namu to su almajirai kawai a ta'allaka ga rayuwar yadda mutane suke rayuwa in mutane a wadace to sai ga almajirai ma a wadace in kuma tsanani ya zo to kuma almajirai su ma tunda duk a cikin jama'a ne suke samu suna tafiyar da rayuwarsu eh saboda allah rayuwa almajirai ta rayuwa ce ta jama'a a nan kamar akwai wani tsari da kuke da kamar wanda kuke ba su abinci ko kuma wani da yake tallafa muku ko su kungiyoyi ko kuma wasu masu hannu da shuni da suke tallafa muku wajen abinci na ciyar da almajiranku to shi in aka ce akwai kin san da abin da ba tabbata ba to bai kamata ba a ce an sa shi cikin tsari sai ka tarhi an yi ka tarhi wani ya ba da wani abu gani shi wani ayi eh, ana samun taimako mutane suna tamu suna dan kawo taimako na abinci ana dan samun mutane suna kokari kamar su laraba nan mm. gaskiya su ma dai suna kokari suna kawo abinci suna kawo an a wata ran har dabbobi ma suke dan kawo ana yanka ma almajirai ana dawa musu abinci suna ci eh, eh yana anan kuna dafa abinci kuna ba su eh muna dafa abinci kwarai kwarai ni yanzu haka wannan dan buhun shinkafa nan kusan kullun sai an dawa shi to shi kuma ɗaya dai gwalgwaro don da Allah sa da rawan shi yana samu yana taba kisa abin yayi yawa ah. eh saura kuma su je bara ku saura kuma su je bara kuma su suna da uwayen dakuna ah. eh suna samun taimako wajen uwayen dakuna ah. eh tun da ka je wani dan wanke wanken ka wani dan zudo shara no sai ga abincin da mutum yake kawowa gaskiya alhamdulillah mutum biyu ko uku sai su ci abinci a jikin wadaki to kamar irin wannan abinci na uwar daki ko kuma wanda suke aiki ba cewa ba ake raban malam ne sai malam ya ci ya rage a bashi ko kwa to ni da yanzu kusan mata na uku <laughs> mata na uku yanzu abincin almajiri in wani ni karani a shekara ma almajiri wata wasa hannu a cikin kwana almajiri yanzu fama ma nake yi kawai Allah ya bada a ba su eh to amma kun ba a rasa sun ke cikin almajirai akwai garda eh to wannan in an ce eh akwai kola akwai garda tana yiwa wanda sun su almajiran yanzu wannan makaranta mutum ya kai kusan dubu to kowane yaro da wakilin shi kowane yaro da wakilin shi wani yana da wakilta mutum hamsin wani yana da wakilta mutum arba'in wani yana da wakilta mutum ashirin ai dole in ka dan samu wani abu kaɗan kama malam shi ma ɗan ɗan dan samu taba eh to wannan duka ana yin wannan akwai wata al'ada da aka samu ka samu malamai suna yi ana ce mishi kallon wanda kullun gidan malami sai an hudu abinci eh. to ni yanzu wannan abincin da ake yi kusan kullun buhun wannan na shinkafa eh. wannan ɗan zan san kenan eh. shi ne ake zazzagewa a tukunya yanzu haka shi ne za a yanzu haka shi ne za a da mm. wannan kuma sun yi ta tambaya ta kungiya ta yi baka abincin cewa a na abin da aka samu ne albarka makaranta ita ce ake da malamai na muhammadu albaqiru malam adamu wannan makaranta wadda a suna na zamani ake ce mata madarisatu tasrifin rashad eh tsarin makarantar mu makaranta ce tsangaya irin wadda aka saba yi dai tun shekaru aru aru wance eh, irin tun farko dai da karatun alkur'ani ya shigo karatu ne da allo ita nan makaranta kamar ɗaliban fuska biyu ne akwai wanda suke na gari ne akwai kuma waɗanda suke zawa daga wani amma yanzu kamar yanzu da yake lokacin kaka ne an da ayyukan gona wanda suka yi yawa a makarantar. su ne wanda suka zo daga karkara da wanda suka zo daga wasu birane daban na cikin kasar Nijar. Na amma kuma akwai 'yan gari wanda suke karatu na unguwa da wanda suke nesa da unguwa da kuma wanda 'yan gari ne amma suke baro gidajensu su dawo makaranta sai kamar ranar alhamis da sahi an tashi da karatun sahi su ta gida kuma da juma'a da daddare su dawo da dora daga na ranar asabar. a nan suke kwana ko kuma a wani wuri da suke zuwa kuna da wuri ne ko ya tsarin yake eh duka almajirai da wanda suka zo daga wani wuri da suke kwana a nan ga baki ɗayansu akwai wuraren da suke kwana da a nan makaranta duka ake ba su wurin kwana duk wanda ya zo akwai ɗaki inda almajirai suke kwana kamar nan baya akwai kare ne wanda aka ba da masu hannu da shuni wannan makusanta na makaranta da wanda suka zama a makaranta allah musu wani abu kuma da malaman sai kama aka buga musu taltal haka dakuna kamar guda goma sha hudu haka mm. wanda suke cikinsu can ma kuma akwai wani karan haka wurare daban-daban akwai wani ko kungiyoyi haka ko kuma bangaren gwamnati haka ko masu hannu da shuni da suke kawo muku wani tallafi a wannan makaranta eh gaskiya kamar mu wannan makaranta tamu gaskiya babu wani gwamnati da ya taba doko taimako da zimma almajiran nan nan da suke makaranta ya kawo musu taimako na abinci ko kuma abin da yake na bukata ko wani mai hannu da shuni ya ɗauko ko abinci ko wani abu na bukata ko wata kungiya su ɗauko wani abinci abu na bukata ko abinci su kawo nan makaranta gaskiya duka babu wannan ga mu kananan malaman da muke koya da shugabannin namu ko ince shugaban namu shi alhaji malam adamu gabaki ɗaya babu wani kungiya ko wani mai hannu da shuni ko kuma wata gwamnati da take taimaka mishi a wannan bangaren. kamar abin da ya shahi muhalli ko kuma wurin zama ko wurin kwanciya ba da wata matsala da waɗannan almajirai adadin su tabarkalla wajen dubu kace ina ya ne suke samun wurin kwana wallahi wannan ita ce babban kalubale wanda ke gaban mu wanda kuma shi wannan kullum ƙungiyoyi masu suna mu tambayoyi bisa kan wannan gidan wannan gida Allah da ya sani same shi na shaguna shago cikin gidan nan ya kai shago kusa Eh, to wannan shaguna duka almajirai ne cikinsu kuma kowa gidan ma ga tanan allah ba mu sa'a mun samu babban titi aka zo aka yi wannan gyare-gyare kuma ba a hana ba almajir su zauna su karatu har su kwana amma matsalar wuri gaskiya akwai matsala babu wurin barci sosai tunda yanzu mutumin da ya kai dubu shi ka duka shagunan duka su ci goma nan wani makwabcin mu ma ya kara mu shago makwabtan mu ma nan duk wasu sun ba mu shaguna to amma duk da wannan gaskiya abin ya da karamcin shi kwarai sai dai kuma a yi ta dai malish to ko akwai wani ko kungiyoyi haka ko kuma bangaren gwamnati haka ko masu hannu da shuni da suke kawo muku wani tallafi a wannan makaranta eh gaskiya kamar mu wannan makaranta tamu gaskiya babu wani gwamnati da ya taba doko taimako da zimma almajiran nan da suke makaranta ya kawo musu taimako na abinci ko kuma abin da yake na bukata ko wani mai hannu da shuni ya ɗauko ko abinci ko wani abu na bukata ko wata kungiya su ɗauko wani abinci abu na bukata ko abinci su kawo nan makaranta gaskiya duka babu wannan ga mu kananan malaman da muke koya da shugabannin namu ko in ce shugaban namu shi alhaji malam adamu gabaki ɗaya babu wani kungiya ko wani mai hannu da shuni ko kuma wata gwamnati da take taimaka mishi a wannan bangaren. Kungiyar Sedir mai kawo ta ta gudunmuwa a wannan fanni a ta bakin magatakardanta Malam Bashir Malam Abba ya yi bayani kamar haka. na game da irin nasu goyon baya da suke kawowa a makarantun allo. Wani gami sai gani babu babu tsafta ma, wani gami sai ga wani ma amma wasu daga can kawai suna aikowa abinci tare da yaran daga wajen mu tallabin da muke kawai bai wuce ba na jan hankali tunda yake akwai masu hannu da shuni da yawa suna cewa suna kama a ciki amma kama ta su mu ba irin wanda muke so bace suke mm. tunda sai ka ga mutum ya samu kuɗi ga mai hannu da shuni da yawa amma yadda za a sarrafa shi a ci amfanin abin ba haka ba suke mun sha zama Eh, a wajen abin da ya mai almajirai a ƙarshe dai in aka yi gewa-gewa sai a ga ya kamata a a iske sa garinsu a musu makaranta a musu masallaci a nemi malami dan garin su ya koya musu karatu mu a yadda mu gani wannan ya yi rage ya kamar matsalolin eh, almajiran da suke bazawa cikin gari su yi karatu an ga iske sa can ai amma dan a ce a zo nan ko gwamnati ko wani mai hannu ne kama su ya musu wani abu yau in aka dauki mutum dubu daya to cikin sati guda ga dubu goma sa zo tunda kowa bari zai garin sai zo nan amma aka iske can aka musu makaranta da masallaci na yanzu alhamdulillah ana samun masanu da shuni diya suna yi masallatai kin ga kenan kai masallacin da makaranta ma suna yi an karaba kenan ai ne malami dan garin su dan kasance ma za a koya masa wani addini daban a'a naku ne za ku koya muku ku zamna a garin ku ku yi karatun ku mu a ganin mu wannan aka samu masu hannu shuri suka tallaba akan wannan yayi amma masu hannu shuni su zo su da kuɗi su shiga cikin daji wannan watakila yin kungiyoyi ma ba san abin da suke ba su malaman kansu ba san ba wani abubuwa da suke ko ko abun da suke dauka ba mai hudda mu bane ah, wannan in ba ku ganin kamar ku ne ya kamata irin waɗannan kungiyoyi ku sama musu ko kuma ku musu hanya shi ganin cewa su waɗannan malamai da suke zuwa daga karkara ba su ma fahimci ba menene ake nihi da irin haka su masu hannu da shuni in sun zo in sun neme mu muna zuwa mu zauna da su amma a aikacen ne bai yiwa da kinga akwai unifam jama'a majalisar dinkin duniya bangaren mata sun zo mun zauna da su kuma kwatanta musu ga yadda za a yi hal muka tsara da su za a je ƙauyukan ma da ya kamata a nemi yan ƙauyuka da yawa ga su inda gona za a ɗauka haya a ɗauki haya in ku za a saya ma hallo za su saya a gina musu makarantu a yi kewaye gona a nemi kattan gona manyan-manyan gonakai a sa yaran a sa musu kiwo mm. suna karatun su a sa musu su yi kiwo a sa musu su yi noma in gurin garka ne ma kuma a sa musu yi noman garka ce. Mm. haka muka tseda da su 'yan kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta bangaren mata amma da suka zo mu ba mu labari ma kawai suka je suka suka kare a ciki babu wani wanda suka nema a ciki tunda abu ne wanda aka tsara shi in ya kamata ne ai da a zo a nemi wanda aka yi da su to ba su nema ba kawai suka je suka yi abin da suka ga dama suka tafiye su amma kin ga abin inda aka ce za a bi guri guri a cikin jihar da magaram hawaye musu kansu eh kuma tunda kuɗi ne gashi an kasa nasu ne kenan halin sana'a hannu ana iya koya musu a ciki suna karatu ga karatun muhammadu su kuma in ta ɗaura ma ta a gama masa da karatun boko ma duka yana yiwa na yi kicibis da wasu almajirai yayin da suka fito bara ga irin yadda hirar tamu ta kasance ya sunanka? Habibu. Hmm? Habibu. Habibu. bara ce ake eh, eh. makaranta allo ko makaranta ne kake makaranta allo makaranta allo daga ina ka wa waya turo ka waye na suka turo ni yaya bara ce kake eh. ka samu ko baka samu ba na samu wa yanzu ne na hoto. yanzu ne ka hoto mm, ya ana ta karatun ina karatu ka samu ko baka samu ka baka samu ba yanzu baka samu bayani za ka yi sai dai koma haka nan sai hmm? koma haka nan ka kwanta haka nan yaya yunwa kuma ya zuku kai da yunwa kawai hakuri hakuri a gidan malam ba a baku abinci hmm. Hmm? ana baku abinci a gidan malam ka uwanka suna turo maka abinci ko su turo maka ba su turo ba su turo ne dai muka koma gida Mm, tun da ka zo ba su turo maka ba tun da ba turo mu ba mm, suna zuwa suna ganin ka mm. wa ke zuwa ganin ka uwa tsawana babanka yana zuwa ganin ka makaranta suna na haruna haruna kai almajiri ne wallahi ni almajiri ne tun ina daga shekara takwas hali zuwa yanzu na yi wa dai yanzu yanzu daga ƙauye ne aka kaka ko daga ina wallahi daga ƙauye ne aka wani uwa ka suka kaka eh uwa ne suka kawo to yaya kai lokacin da aka kawo ka to gaskiya dai muna dan samun abinci dai haka muka sha gari bara eh muna eh mun yi bara gaskiya mm. balle mm. mun kwambi muna bara mm. yanzu dai alhamdulillah da dai uwa daki muna samu muna musu aiki haka wanke-wanke da shara da zuwa niƙa da wanki to yanzu dai har muka kai matsayin kuma da mun girma dai haka dai muna yin yan sana'ar mu haka muna zuwa kuma muna karatu ba mu hasa ba halin dai mm. wallahi yanzu dai babu matsalar abinci a yanzu matsala abinci gaskiya babu yanzu kenan baka bara a yanzu bana bara wallahi sana'a kake yi eh ina sana'a me kake saida salati nake saida wallahi ana karatun kuma a muna karatun har yanzu ban wasa ina matakin karatun ka an sauka ko ba a sauka ba eh mun yi sabka dai ta fara kuma muna neman tabiyin Allah yi Allah ya taimaka Productions. Productions. idaniya su sami kaya mai saka me nan gar? Karatu. Karatun me? Na Na eh. Daga ina ne kake? Daga bara. Daga bara. Eh. amma na ga kwanan naka babu komi a ciki kuma na ga duk ka ɓata rai ne yake damun ka to ne matsalar ka a makarantar yanzu abinci wurin kwanciya kaya ko ne matsalar ka ban da matsalar ko baka da matsala eh. a kullun sai ka samu abincin ka je bara ko wata ran ba a samu wani wani ana samu wani ran ba a samu ah. yanzu yawancin almajiran da ake zuwa da su kananan yara ne wanda ba su mallaki hankalin kansu ba hakan ta sa iyaye mata yin jan hankali kamar haka sunana hajiya zara dan turai ni in kamar a shawara ta ce yara a bar su makaranta ba duka ba za a ce ba a turo ba akwai yaran nan kankana dama daga can ma asalin su ma sun yi karfin uwayensu ba su ji daga can ma maimakon yaran kan bai ji ka zamne shi ka sa a mishi roƙon Allah ka mishi ka tseda shi duk inda ɗanka yake a ko ina an ka zamne shi ka mishi roƙon Allah Allah ya shirye shi kai kana yi kana ba da ɗan abin da ka kari ana maka ya hi ka turo yaran aka turo su wallahi lahin uwayensu ne suna mai da hankali suna karatu wasu kuma ba karatu ba ne bara yaro aka turo mishi na ce mishi kal ku turo shi yanzu yara ba su san makaranta yara so biyu ana mai da shi kwa wai ya kiya uban kwanan nan ya sake turo mishi ya je hau wannan ya karye ya je ya karye ko banni labari da aka kai shi irjansa aka ce wai ya karye a nan gurin a neme ni ina karkarwar nan ta yaro kafa da an sa mishi filatar tribun ya hau kiri ba hauki gani wa na ce amma ka yi haƙuri ka koya masa karatu ya ce ban matsala ba su zo ba da komi da ma asalin ma ba su zo ba da kwano bare wani allo ina kayan ku babu na ba su kayan shi huda na ba su nake abinci ina ba su shi yaro kun yana kallo na wani sai dariya mamma na ce ku tsaya ni kun gani yare na ku bar da zancen nan na ce ina na san su sai ta yi tsaya ki ji mamma ba sata ba ce suka yi kama su ne tare a su dan ki je ki sa hannu uwayen diya a kiraye su kar su ƙara turo yaran kin ga kwanan da aka kawai na ce to babu lai na san su in wannan ne kuma na san su suka yi ta dariya da na je kwamsariya suka ce mamma yaya na ce na biya jika ta ko wai mamma ku tafi da su na sa hannu aka yi kiran uwayen ba su daga ba na ce gani a kwamsariya da suka ji hub da suka riye salula ba su daga ba jaraba ta abu ko na ce tawo yo ko gida na dosu su na tayi na biya jika takwas daga ta yi mota na ce a gidan kar na gidan wani mai take ni ma ni ce kun ga yaran nan gudu suka yi kunji kunji suka ce to gudun makaranta su ma aka sa wani mai gadin daya aka ce ka rika dibi yaran halarsa ba ta yi yo an na ce kun ga hannuna na dangwala a kwamsariya suka ce to wallahi suka kama wani lokaci hajiya sai ke ga yan yara kanana ne ma ake kawowa yan ƙanana wani shekara shida wallahi wallahi hajiya wani duk aikin gangam ne yana gurin uwaye hmm. na rantse da Allah duk inda babu duniya da babu makarantar eh, malamai hmm. ko a garin ku kake in ka rike yaro ka zamna shi wallahi wallahi kai da roƙon Allah kana mishi addu'a shi malamin da ka bai a rika mu yara nan dan Allah malam a taimaka mu dan abin da aka sassani dai na yara dan Allah mun su su nemi guri su zamna wallahi za a maka amma dama wai yaron kamar ba kai ka ashe shi wai a kake yi kawai ka tashi diya hudu wani a gida sai ki samu diya goma Allah wani kaciya ma a garin da ake mishi ina dalili hin uwaye ne wannan kuma bai dace ba kuma gwamnati wallahi suna yi to madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu leka bangaren kwalama inda za mu saurari girke-girke a kicin to salamu alaikum suna na zuwaira ibrahim nan da magara to malama zuwa muna so mana bayani a game da yadda ake yin dambu dambu da midami ake nema kuma ya ake yin dambu to dambu kala kala ne ake da kwai na masara da kwai na kuskus da kwai na shinkawa ka zo ka gyara kuskure ba gyara ta ba ake shinkawa kana gyara ta masara kana gyara ta ka gyara kayanka aka nuko maka sai ka zo ka ta abin ka dora tukunya ka wasa ka hudda garin ka daidai wanda za ka yi dambunka in wasa ka liƙar ganaka sai ka zo ka murje kayanka da ruwa ka zuba in ka zuba yadda huye da huye sulali sosai sai ka kwashe in ka kwashe kuma sai ka bi shi da ruwa duka ka yayyahe shi ka zuba mishi ruwa inda wani ka da kan wancan ya shiga shi ma wancan ya dau shi ma yi ka kwashe shi shi ko nan ka bige kayan ka da mai ka sa mai ka bige shi ka bige ka da shi cikin tukunya hmm. in na shinkawa ne hmm, cikin madambaci in na shinkawa ne bugu biyu ma ya ishe shi in ya shi wuta hmm. na masara ne kana mai da shi bugu uku kuskus bugu ɗaya ake mata ba a sa kamar su albasa da da mai kin kamar su ko gishiri ko maji ko na ba a sawa a ana sa gishiri amma shinkafa ka sa amta gishiri daga taji masaki take masara ba ta komi kuskus ma kana iya sa amta gishiri kaɗan ku mm. mm. ma fan da in kana so ne zaka sa ni albasa da wani mai su albasa da wani attarugu da wane ne duka na ji ne mm. ka zo ka gyara wakenka ka gyara shuɗinka ka gyara zogalarka shuka ma kabeji ko mm. Mm. kabeji tsanwa tsanwan shuba mm. kuma da kwai masu sa wari ma suna son wari kana gyara zogalanka da shuɗinka da wakenka duka he ka dawa kayan in ka kai mai son shu ka sa mishi mai son wake ka sa mai son zogale ka sa to su ya ake dawa su to dawa su dai yanda ake dawa su zogale in su lalala ce ba ta kanwa ba kake samta kana ƴalɓala kaɗan saboda abin tautau shukin ma kana mm, kana ɓala kaɗan saboda abin tautau ba da yawa ba mm. wake shi kuwa ai kama kake sami isassa don ya dahu yayi kyau mm. in ka ida ya dahu sai ka maka mishi ruwa sai ka sa madan wanga madan bacci ka tace shi da kaɗan kaɗan wanke shi ake da kaɗan kaɗan kana kwale shi kana tacewa saboda inda ko ta kasa kasa ma a kasa yi huta to kuma daga nan sai shi kenan sai ka gyara albasar ka ga man ka nan kawai shi kenan sai ka zuba a tukunya mai yayi zayi ka zuba albasa ta soye ta soye ka ka a tarugun ka ka daka kawai ka zuba in kana da dan gishiri ka balbada to kuma ai ana ta da su abubuwa kamar su yaji kamar su magi kamar sauransu kuma kamar shi wannan a tarugun ba a hada shi kamar da su tafarnuwa a jajjaga an za a yi jukin eh in kana so kana iya sawa kana sa su tabarnuwa in kana so hasu fuwa duka ana sawa na kwa hasu feti fuwa hasu karoti duka mai bukata ana iya sa kayan shi mm. Mm. yaji ma a daka yaji daban a ji da gishiri a gama su a daka ya mm. su daga adige duka duka ana sawa to lokacin da za a ci ya ne ake a hada su kamar in na saida ne ko na gida na ci kawai na gida kamar yanzu in zaka ci kin dawa ai ko yo mm. ai ci zaka ka debo dambu ka sa ka sa taru wannan eh. jukin da wani jukin ma da dan gaya mana yanda za a yi shi da wa'annan abubuwan duka jira su ras mm. mhm. shi in ka gyara albasa ka yanka ka zuba mai a tukunya sai ka zuba albasa in ka zuba albasa ta soye ta soyu ko wani kayan yaji haka na kamshi da ake sawa mm. sai ka balbada albasa masara ne irin wannan na yanzu na shashe da ake saida firi mm, kenan mm, yawwa mm. to kayan yaji suke ce me eh firi sai ka balbada kayan kadan ka gishirin ka kadan balbada tunda yanzu ba amtun duka yake son aran mashi musa san shi da aran mashi ake sawa ya dan bada gishiri ta soyayya soyu ni gaskiya sai na ma sabke ta kunyaye na daka a tarugu na sai in ka yanzu bashi shi dan kai dai duka eh duka tare kake daka da tarugu da attarugun da fuwaburan iya mm. duka da tafarnuwa ma an kana so duka yi ka masu ka dake mm. Mm. ka ɗauko ka zuba ka motsa ka motsa in ka zuba su a tukunya ya su dahe mm. in ka sauke man ma ka ɗauko ka zuba a kamshi in za a ci ya ne za a yi a zuba in za a ci yanzu kamar ya ne za a zuba wani lokacin da zaka ci abin da kake bukata za ka ɗauko ka zuba mm. in wake kike so in zo gala in shu kin kawo kin zuba ya ki ɗebo ji ki ki zuba mm. ga yajin ki a kusan ki da aran mashin ki da aka daka sai ki ɗauko ki zuba ki daidaita ki cakula ki cakula kayan ki don na shi kin yi zancen diga-dige kamar nikakkar wujiya mm. ita koya ne ake cin dambu da ita dama shi ake da mai mm. in ya saki mm. in ka ka dambun ka ka aji ka zuba shi ma ka ɗauko shi ka zuba an kana bukata. A gaida malama tamar da kokari da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin tamar bari, da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Fiona Nanduru da ta daidaita mana sautin shirin. Hawa Sharif rufe sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an ji ku.